Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka ya kawo mu yau yini na uku a cikin yinnai na wannan wata mai girma wato wata Ramadan bayan hijira annabi sallallahu Alaihi wasallam 1447 kuma 20 ga watan biyu 2026 a wannan majalisi namu na tadabburin alkur'ani mai girma kuma a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya sa mana ikhlasi a cikin zukatanmu ya cire raban shedan a cikin ayyukanmu Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka matsayinmu duniya da lahira wannan zai zo majalisunmu na uku domin yana tafiya ne da kwanakin za mu tashi wani waje da muka tsaya amma ba wajen tsayawa ba ne inda ya kamata sau da ka za mu koma baya amma dai a fakara a takin layin waɗannan manya-manyan malamai guda biyu al'ustazu dr ahmad isa al-mi'asarawi da al'ustazu dr abdulkarim ibrahim salih suka ci gaba da cewa wala na nasalafu salihu ridwanullahi alaihim hakika magabata na ƙwarai sun ba da kula bi hadha alqur'ani da wannan alqur'ani inayatan balighatan kula wacce take ta kai matuƙa. magabata ba su da abin da ya wuce Alƙur'ani. ba su da abin da ya wuce alqur'ani hidimarsa suka riƙa yi a rayuwarsu fakanu ya hu ana allaili wannan hari sai ya zama suka kasance suna tilawarsa wato suna bibiyar karatunsa ana allai cikin dare wannan har da kuma cikin yini suna cika yininsu da kuma darensu da karatun alkur'ani shine ana sun kasance suna karatun alkur'ani tilawatan tilawa na da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anonin tilawa akwai karanta abu karanta alƙur'ani allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi malaman tafsiri suka ce yatlunahu ay yaqra'unahu haqqa qira'atihi wasu kuma suka ce a tilawa ana nufin al'amal suna aiki da shi domin asalin tala yatlu tilawatan fa'ata tilwahu fa huwa talihi shine bibiya ka bi bayan wani abu kai tabinsa kai tabinsa kai tabinsa shi yasa sai suka ce ko dai tilawa ta kasance bibiyar karatun alkur'ani in sun sauke su sake faruwa in sun sauke su sake faruwa wasu kuma suka ce tilawa ana nufin aiki da shi kuma babu abin da ya fi bibiya alkur'ani wajen aiki da shi domin akwai waɗanda suke karanta shi amma ba sa aiki da shi Allah ya tsare mu wa kanu yahrisuna ala fahmihi sannan sun kasance suna kwaɗayin fahimta alkur'ani matuƙa wa fiqhihi da kuma fahimtar sa dai akwai malaman da suke ganin akwai bambanci tsakanin lafazin alfahamu da alfiqhu suka ce idan an ce alfahmu shine ka fahimci kowane irin abu abinda yana da wahalar fahimta ko ba shi da wahalar fahimta amma idan suka ce alfiqhu to suna nufin fahmul ashiya'i daqiqa fahimtar ababen da suka kasance masu zurfi wanda ba kowa yake iya fahimta ba shine suke cewa alfiqhu wannan malaman luga waɗanda suke da bin diddiki da kowane lafazi na larabci sai sun bambanta ma'anarsa da ɗan uwansa waɗanda ba su yadda da akwai abin da ake cewa a taraduf ba A taraduf shine kalmomi biyu ko uku ko hudu dukkaninsu su bambanta a lafazi amma ma'ana ɗaya suke kaiwa zuwa gare ta shine a taraduf wasu malaman suna ganin babu taradufi suna cewa kullu kalimatin mustaqillatin fil lughati al-arabiyya bi ma'anan. kowace kalma a larabci to tana cin gashin kanta ne suna cewa ba wata kalmar da za ta zo a ce wai ta wakilci wata to su ne suke da irin wannan tunanin suka ce alfahamu daban alfiqhu daban qur'ani lafazin da yafi amfani da shi shine lafazin alfiqhu eh, eh. wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu kaga fahimtar tasbihin kwado da fahimtar tasbihin tururuwa kuma duk suna yi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbi kowane abu yana yi wa Allah tasbihi sai Allah ce walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ba kwa fahimtar tasbihun tasbihin su li'anna tasbihahum min al-ashiya'i ad-daqiqa domin tasbihin suna cikin abubuwa masu zurfi ba kowa Allah subhanahu wa ta'ala yake iya yake ba shi damar ya iya fahimtar wannan tasbihin nasu ba to shi yasa ma ya kawo shi nan yace suka kawo kai suka ce ala fahmihi wa fiqhi suka kawo wa tadabburihi sannan magabata na kwarai Allah ya kara musu yadda sun kasance suna da kokari wajen tadabburin alqur'ani kenan at-tadabbur fawqa al wal fahm kenan shi kuma tadabburi ya wuce fahimta kawai eh, ya wuce fahimta shi ne fahimtar Alƙur'ani ta zaman maka kaman a cikin jinin jininka take shine tadabburi tadabburin Alƙur'ani fahimta ta zama ta yi nasu a jikinka ta haɗe da tsokarka da jininka kawai komai kana kallonsa sa ne da mahanga ne shine dabburi. duk abin da ka gani ya faru to kana hangensa ne da irin yadda alkur'ani ya sa madubin dubarudinsa ya kalli wannan abu kai ma kuma sai ka zama haka kake kallon abubuwa yanzu waɗanda Allah bai ba su tadabburi ba ai shi yasa ya zarge su a game da fahimtar me ake cewa duniya yace alamuna zahiran min alhayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun ashe duniya wai tana da zahiri tana da batini tana da cikinta tana da wajenta to su wajen kawai suka iya ganewa amma ba sa san cikin duniya ba wal amali bi ahkamihi sannan kuma sun kasance suna da kwaɗayin aiki da hukuncin-hukuncin alkur'ani abin da ya umarce su su yi abin da ya hana su su yi shine wani yake yaban al Malik rahmatullahi alayhi yake cewa a ma wa al-Qur'anu min kulli hikmatin wa niqat lahu al-adabu fil lahmi wad-dami yace wa a ma wa al-Qur'anu al Malik duk abinda al-Qur'ani ya tsare to wa'a shi ma ya tsare shi duk abinda al-Qur'ani ya ce ayi to yayi duk abin da Alƙur'ani ya hana ya hanu ya bashi wani tatlahu al'adabu fil lahmi wad sannan an sanya ladubba na musulunci al-imamu malik a cikin jininsa da tsokarsa wa bi fadlihi azzu wa sa'adu da falal alqur'ani ce azzu suka samu buwaya a duniya wasadu kuma suka shugabanci duniya wanda da ana kallonsa a matsayin wasu waɗanda ba su da ci gaba sai ga su sun mallaki duniya a tafin hannunsu suna juya ta gwaggwadon yadda alkur'ani ya ce a juya ta to ƙur'anin ne ya ba su wannan damar ruku da alkur'ani ya ba su wannan damar sau da a yau halin da musulmai suke ciki na kaskanci da walakanci da tozarci da rayuwar da ba irin ta ya kamata su yi ba babu abin da ya jawo musu ko sun yadda ko ba su yadda ba sai kin da alkur'ani yadda ya cancanta a yi da shi wannan ita ce gaskiya haka Allah yake mu'amala da musulmai masu imani idan suka kauce wa littafinsa da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallama sai nan sai tsana musu azaba a rayuwar duniya saboda ne la'allahum yarji'un ana fatan ko za su dawo su riko da alkur'ani su riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asbaha lahum bainan nasi sha'anun yawaye gari suka waye gari akwai wani al'amari mai girma a nasu a tare da mutane mutane suna jin su suna da wani al'amari mai girma suna jin su a matsayin manya-manyan mutane yanzu din mai imani aka faɗi sayyidina abubakar sai ya ji cewa wani babban mutum aka ambaci sayyidina umar sai ya ji wani babban mutum ne aka ambaci sayyidina Usman aka ambaci sayyidina Ali radiyallahu anhum sai ya ji dukkanin waɗannan wasu manya-manyan mutane ne saboda ne saboda ruku da alkur'ani da suka yi Allah maɗaukakin sarki ya dawwamar da sunansu misdaqan li qawli Allah azza wa jalla saboda gaggatawa a aikace ta faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce laƙad an zalna ilaikun kitaban fihi zikirkum afala taqilu laƙad haƙiƙa an zalna ilaikun mun saukan muku da kitaban wani littafi abun karantawa shine alƙur'ani fihi ai fi fihi sharafukum wa rif'atukum wa izuku. a cikin alƙur'anin nan akwai ku. a zikir nan ana nufin arrisa wa sharaf ɗaukata wa daraja shine zikiri ana fihi zikiruku fihi sharafuku Allah ta'ala yana faɗa wa annabi sallama da sahabbai da sauran mu duka masu imani wallahi tallahi alqur'ani shine ɗaukakar fihi zikiruku kamar yadda ya fadi a wani wajen ya ce wa innahu hula zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalu kuma lalle alqur'ani daraja ne shi gare ka da kuma ƙaunika da ka. kuma za a tambaye ku game da wannan ɗaukakar da aka ba ku ta alqur'ani so daga shi shine littafin da ke ɗaukaka mutum in kuma mutum yayi watsi da shi Allah ya kaskanta shi amma fa a mahanga a mahanga ta addini ba a mahanga ta 'yan duniya ba mu yau mahanga 'yan duniya ita ce nawa kake da shi me ka samu na mukamin duniya shi ce amma a mahanga ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya karantar da mu darajar musulmi tana cikin alkur'ani afala taqilu wai ba ku hankaltuwa ne ku gane cewa lallai alkur'ani ruku da shi shine ɗaukaka? me yasa ba za ku gane haka ba to kaga shine saboda haka me yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'u tabi'ina suka samu daraja hmm? me yasa sun samu darajar nan ne saboda alkur'ani mai girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa suka yi ruku da shi qira'atan wa hizzan وفقها وعملا وتدبرا وتحكيما waɗannan su ne haƙoƙin alƙur'ani a kan kowane musulmi ya koyi karanta shi ya fahimce shi ya aiki da shi ya yi ƙoƙari ya sanya wannan fahimtar ta zama masa kamar jininsa a jikinsa sannan kuma ya aiki da shi sannan kuma ya riƙa kai masa hukunci ya zama alƙur'ani shine zai rika masa hukunci wa inna min afdalil a'mali lallai daga cikin ayyukan da suka fi falala da daraja allati yutaqarrabu biha ila Allah ta'ala waɗanda ake neman kusanci da su zuwa ga Allah madaukakin sarki a samu daraja wa a'zami zikri kuma mafi girman ambato yuzkaru bihi Allah ta'ala ko jallat qudratuhu wanda ake ambatan Allah wanda ikonsa ya ɗaukaka da shi to menene qira'atul qur'anil karim karatun alqur'ani mai girma ku duba larabcin wa inna min afdalil a'mali allati yutaqarrabu biha ila Allah ta'ala wa a'zami dhikrin يذكر به الله جلت قدرته قراءة القرآن الكريم كراتن القرآن كريت كراتن القرآن كريت ينسى wannan na cikin abinda da za ka nemi kusanci da Allah subhanahu ta'ala da shi ta'abbudan ka yi a matsayin bauta kake bauta Allah kake da shi malaman hadisi sai da suka yi saɓani wa hal yusabu qari'ul athari ka qari'il qur'ani khulfun jari in ji al-imam wa hal yusabu qari'ul shin wanda ya ɗauki hadisan manzo Allah sama yana karanta da yi aiki da su ba shi fa ƙur'ani nan ana magana ko da baka yi aiki da shi ba mujarradu tilawatihi wa qira'ati za a baka lada to shi ne sai suka ce shin idan mutum ya karanta hadisan manzan Allah sallama bai yi aiki da abin da suka kunsa ba yusabu za a ba shi lada saboda ya karanta kamar yadda ake ba da ladan karatun alkur'ani sai ce hulfun jari wannan saɓani ne da ya gudana tsakanin malamai wasu suna ganin za a ba shi lada wasu kuma suna ganin a'a hatta ya amana bima ƙara'a. sai ya yi aiki da abin da ya karanta amma shi karatun alkur'ani kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar karatunsa da ladansa wata sakkuran sannan ko mutum ya riƙa yi yana tintinci kamar yadda sayidda abdullahi ɗan mas'ud radiyallahu anhu yake wasiya ga alrammomi yake cewa la yakun hammu ahadikum an yabluga al-hizba shi kada ya zama burin ɗayan ku a ce ya kai izifi kaza eh, kar ya zama manufar ɗayan ku ita ce kawai ya ɗo alƙur'ani ya ce bari ya sauka amma abin da ya fi shi ne mutum ya zama babbar da ne ya karanta ya fahimta me ya karanta ya fahimta nan abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yana nuna karatun da za ka yi kana tintintini da sanin ma'anoni ya fi kawai karatun da za ka zo kawai kana ta yi ri fifiko amma wannan ɗin ma ba laifi ba ne kuma akwai waɗanda in ka ce sai sun yi wancan mai daraja to za ka hana musu karatun alkur'ani domin ba su kai matsayin su fahimci komai nashi ba ba su da harshen larabci ba su fahimci harshen larabci ba shi kuma ƙur'ani littafi ne da allah ya sauƙaƙe shi ta kowace fuska Wani wala qad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir haqiqa mun sauƙaƙe karatun mun sauƙaƙe Ya yassarna alqur'ana bai ce yassarna qira'at alqur'ani ba Ya yassarna alqur'ana shi qur'ani da baki din sa sauƙi ne kan koyan sa sauƙi ne mutum yanzu nan zai musulunta bai taɓa iya komai ba da za a tasa shi a bashi wata uku sai ka ga Allah ya taimake shi ya iya baki kuma ya zo ya fara ɗauka alƙur'an fara biya masa tsohon ƙasa-ƙasa ana nan ana nan ba za a daɗe ba kawai sai ya iya karatun alƙur'ani shi yasa abin kunya ne kai da ka daɗe a musulunci a ciki aka haife ka walidin wa ma walada kuma kawai shi kenan sai mutum ya zo bai iya karatun ƙur'ani يسرنا القرآن للذكر sannan ya sannan alƙur'anin zikir tafsiran a fassararsa ma Allah ya sauƙaƙe fahimtarsa shi yasa mujahid yake cewa ya sauka a gaban sayyidina abdullahi dan abbas su bakwai ya ce wa auqaftuhu ala kulli aya ya ce kowace aya sai na tsaya ya mana fassararta sauka bakwai da tafsiri a wajen ibnu abbas radiyallahu anhu sannan ya sirna alƙur'ani zikir amalan an sauƙaƙe alƙur'ani wajen aiki da shi sai dai in mutum shi ya ƙi Allah ya ce wa ahallallahu albai'a wa harramar riba ita kanta rabawa ba sai an sha wahala ake samun ta ba ko ba ka bane to me yasa ba za ka ci albai'u ba ka tsallake albai'u wanda Allah ya ce wa ahallallahu albai'a wa riba me yasa zaka tsallake albai'u ka tafi riba kuma albai'un Allah ya fara faɗa. wa ahallallahu albai'a to shi ne farko mana wa harrama riba ka kyale ta Haga aiki da Qur'ani na da sauki to duk abin da ke da alaƙa da alqur'ani yana da sauki wata dabburan da kuma tintintini game da shi wato ɗauka alƙur'anin fahimtarsa a sa ta a cikin jiki a cikin zuciya ta zama jinin mutum da tsokarsa bi haifu ya ƙudu ila tsa'atillahi subhanahu ta yadda alƙur'anin zai ja mutum ya kai shi zuwa ga yi wa Allah mai tsarki ɗa'a biyayya wamtisali amrihi da kuma bin umarninsa inna tilka hiya tijaratu rabihatu ala ce wallahi wannan ita ce shine kasuwanci arrabihatu wanda ake cin riba a cikin sa ala dawam kuma titir ba zai yanke ba in kai ruku da alqur'ani to kasuwar alqur'ani ita ce kasuwar da take ci har abada kasuwar da take ci har abada ita ce kasuwar alqur'ani duk wani kasuwanci da za ka yi to yana da iyaka wata ma kasuwar a sati sau ɗaya take ci wata kasuwar ma saboda 'yan ta'adda sun matsa wa garin an kulle ta ko ba haka bane a ƙasar mu ba kasuwar amma kasuwar da ba ta yankewa tana nan tutur har abada ita ce kasuwa alƙur'ani Allah ya mu a cinta mai ta ci kuma ya ƙuru jalla sha'anuhu Allah maɗaukakin sarki wanda al'amarinsa ya ɗaukaka yana cewa إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور الله تعالى شيء إن الذين يتلون كتاب الله للي لن سكي كرنت لتافا الله يتلون يقرؤون ibn al ya bambanta tsakanin tilawa da kira'a eh, akwai kira'a akwai tilawa akwai adadi a wajen masu tajwidi ya ce wa huwa aidan hilyatu tilawati wa zinatul adai wal qira'ati kaga ya faɗa abu uku wa huwa aidan hilyatu tilawati hilyatul qira'ati wa zinatul ada'i wat tilawati ko kuma wa huwa aidan hilyatul tilawati wa zinatul ada'i wal qira'ati su uku a tajwidi akwai qira'a akwai tilawa akwai ada'i suna bambanta su to tilawa dai da muka yi magana kan ta dazu to waɗannan da suke bibiyar littafin Allah sau da kafa su karanta shi su yi aiki da shi wa aqamu salata sannan kuma karatun alqur'anin da fahimtar sa da aiki da shi suka lizumta musu yin sallah mai karatun alqur'ani da fahimtar sa to shi ake tsammanin kuma yi sallah shi ake tsammanin yi sallah kuma sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda kuka ga ina sallah wa an taku min mara sannan suka bada daga cikin abin da muka azurta su da shi nan al'infaƙul wajib da alimfaƙul mandubu bayarwa ta tilas zakka ke da bayarwa ta mustahabbi bayan mutum ya fitar da zakka sannan kuma ya riƙa sadaka da kyauta ya ba masoya kyauta sannan ya ba mabukata sadaka duk wannan yana cikin aikin makaranta alkur'ani sau da ka ba a tsammanin makarancin alkur'ani ya zama bahili ya zama maruwaci bayan kuma yana talla kuma yana karatun alkur'ani sannan a same shi da ruwa a sirran sukan yi a ɓoye malamai suka ce sirran nan fi al'infaƙin mandubi kenan a abin da ya shafi badawa ta mustahabbi in za su bada ba abin da yake na tilas ba ba zakka bace to sukan yi sake ce sai su bada ba ba wanda ya gani wanda kawai zai gani shine wanda aka ba sirran kenan wa alaniyatan sannan kuma da bayyane a bayyane fil infaqil wajib a badawa ta tilas zakka kenan ba ce a ɓoye zakka ba duk wanda yake ba da zakka a musulunci to ana son a san ya ba da ba a ɓoyewa kaka ce aini a ɓoye nake a'a ka bayyana wannan wajen shine in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tukhfuha al-fuqara'a fa huwa khayrun lakum in tubdu sadaqati malamai suka ce alwajibata idan kuka bayyana sadaka zakka ta tilas fa ni'imma hi ma dalla da wannan wa in tukhfuha wa hiya mandubatun in kuma kuka boye a lokacin da zaku bada mustahabbiya fa huwa khairul lakum to wannan shi yafi alheri to kaga shine wannan sirran wa alaniya me suke yarjuna tijaratan lan tabur suna fatan samun wani kasuwanci lan tabura kasuwancin da baya halaka babu kasari a cikinsa babu asara a cikinsa kasuwancin da zallar riba ake ci duk wani kasuwanci a ƙa'ida malamanmu suna cewa la ya hannu min gara duk wani kasuwanci ana yin sani a ka risk shi yasa a fikin musulunci sai aka kasa shi gida biyu akwai algarahul yasir akwai algarahul fahish akwai risk wanda ya kasance yasir mai sauki wannan ba komai a kansa Shi ne suke da ka'ida ta fikihu suke cewa yu'fa anil ghararil yasir garar a kasuwanci a mu'amala ba wata mu'amalar da babu garar a ciki ba wata mu'amala da za ka yi ta ce ɗari bisa ɗari za ka rantse da Allah ka ce sai an ci riba a cikinta ba ka. dole akwai wani nau'i na ɗan tsammani da ake yi na na matsala da za a iya sama to nan ya ke nan akwai algarul fahish shi kuma ne wanda yake a bayyana a fili kowa yana gani to wannan ne haramu ne haram to amma kasuwancin Allah da mutum zai kulla na karatun alkur'ani da sallah da sadaka wannan yarjuna tijaratan lan tabura ay lan tahlika domin albawa shine alhalak babu halaka a cikin wannan kasuwanci. tsabagen riba ce liwafiyahum ujurahum Allah ya musu haka dan ya cika musu ladan su sakamakon su wa yazidahum min fadlihi sannan kuma a tsarin Allah ya ƙara musu daga falala idan sun ci riban naira goma wa yazidahum min fadlihi sai ci to ga ɗari bayan goman su kaga sun tashi da nawa ɗari da goma innahu lallai Allah subhanahu wa ta'ala gafurun mai yawan gafarta zunubai ne idan mutum wajen karatun alkur'ani ya samu tuba ko ya kuskure ko wajen aiki da shi to Allah gafurun ne mai yawan gafara ne shakurun kuma Allah madaukakin sarki ba a taba masa aikin alheri bai gode ba mai yawan godiya ne to shi yasa ya bautar da mu ma mu zama masu godiya ka saba da godiya ka gode wa Allah kuma sannan ka gode wa duk wanda ya maka ni'ima kan mutum ya zama kaza Eh, bakinmu ya saba faɗin godiya eh, duk wanda ya alheri a gode mishi har da wanda suke cewa ka a faɗi sunansu idan wani ya ba da sadaka ya ce ka a faɗi sunana an ka faɗa ba kai zunubi ba ba kai kuskure ba saboda akwai fa'idoji a ciki fa'ida daga ciki kan ka koya wa wasu wani yana jin ƙila ya fi shi dukiya ya fi shi dukiya amma da shi shi ɗan ƙasa ƙasa ya yi wani yi haka sannan kuma an faɗe shi sauran mutane su mishi addu'a sannan na uku mutane su so shi domin ba a san wanda ya baya laya so shi eh? to shi ya sa ba laifi ba ne mutum ne abu ba shi ya ce a faɗi ba a faɗa hmm. ba laifi ba ne Allah innahu ghafurun shakur Allah ya sa mu zama cikin masu waɗannan sufofin allazina yatluna kitaballahi wa yuqimuna as-salata wa yunfiquna mimma razaqahum Allah sirran wa alaniyatan wa bil jumlati malan suka ce malaman nan suka ce a dunkule fa inna dabbura, lallai cincincini da kwakkomawa cikin ma'anonin alqur'ani wal amala bihi da kuma aiki da alqur'ani fadilatun wata daraja ce wata kyauta ce a hararar rijali wa khiyarar tsari wacce ke yin ado ga a hararar rijali ga mazaje ya ba bayi ba wa khiyarar tsari da zaɓaɓɓun jarumai a ganka kaya ado da karatun Alƙur'ani ya zama maka aiki kullum cikin shi kace to lalle kana cikin al-ahrar min ar-rijal sannan kana cikin al-khiyar min al-abtal shi jarumai suke iya wannan wani yana da lokacin komai amma bai da lokacin alkur'ani komai yana da shi limafi tadabburi min umkin nazari domin abin da ke cikin tintintini da kwakkomawa cikin ma'anonin alkur'ani min umkin nazari na zurfin tunani fi a waƙibin umuri a game da me zai kai ya komo shi yasa suke cewa ai a wajen tadabburi zamu mu yi a gaba cikin abin da ke taimakawa mutum wajen fahimta Alƙur'ani ya tadabburi a cikin su abu uku dama kowane kowane kowane kowane bayani ana ce masa siyaq yanzu da Allah subhanahu wataala ce إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وأن سياقي سيسا سيكا جمع لمسنا سياق الآية سياق ده هو سيد أكا كورو بياني to kuma shi siyaki ya kasu gida biyu akwai sibaki akwai lihaqi attiba shine mai aka fara fada al-lihaq ne biyu baya to in kana fahimtar wannan ababen guda biyu da ibahi da lihaqi to shi zai taimaka maka wajen tadabbur siyaq al-qur'ani eh, me aka faɗi a baya me kuma aka faɗi a gaba me aka fara faɗa sannan me ya biyo shi to kaga wannan akwai akwai zurfin tunani fi awatibil umur shi kuma wannan shi zai baka dama to sai ka fitar da sakamako to a shi kaza ake nufi ina jin a wasu munasabobin mun sha buga misali da da da da malaman tafsiri suka ce akwai masallacin manzo Allah sallama a cikin alqur'ani Allah ya faɗi baitul maqdis al-masjid al-aqsa ya faɗi al-masjid al-haram masallacin makka a cikin alqur'ani amma a ɓalo-ɓalo mutane ba su ga an faɗi masallacin manzo Allah su sallama ba kuma masallacin manzo sama ya fi baitul maqdisi daraja domin khairul masajidi salasatu masallatan da suka fi gabaki dai a duniya uku ne المسجد الحرام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة sannan sai almasjid al-aqsa to ya akai aka samu masallacin manzon sallam bitadabbur Allah ta'ala yana cewa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina sarki ya tabbata ga Allah allazi wannan da asra bi 'abdihi tafiya dare bi 'abdihi da bawansa laylan da kuma dare daga ina min al-masjid al-haram daga garin makka wanda a nan masallaci ne alfarma yake domin na almasjid malamai suka ce ana nufin garin ne ilal masjid al'aqsa zuwa masallacin da ya fi nisa sai suka ce lafazin al'aqsa lafazi ne na tafdili al'aqsa al'afbal al'af'al sai suka ce duk inda aka samu al'afdalu aka samu alfadilu to a tsakiya kuma akwai al'ausaku al'afsa wanda ya fi nisa shi ne wanne shi ne baitul maqdis to akwai al'adina ke akwai na kusa shi kuma shi ne ne masallacin da aka ce al-masjidul haram to a tsakiya kuma akwai al'ausat wanda yake tsakiyarsu to ne masallacin manzo Allah sallallahu wannan ka'ida ce ta larabci duk wanda ya ce maka afdalu to akwai fadilu sannan kuma akwai ne awsatu a tsakanin su misali shine abin da ake koya mutane na turanci aiko tun suna yara sai ce big bigger biggest ina jin kowa ya gane shi ai yawwa ga big sannan bigger sannan sai biggest ko ba haka bane to al-masjid al-aqsa shi shine big shi kuma al-masjid an-nabawi shine biga sai shi kuma al-masjid al-haram shine biggest to kaga istinbati istinbati an-nazr شيني النظر في من fi awaqib al-umur fa innal mu'mina domin mai imani idza fadaqa fi tadabburihi idan ya gaskiya fita da tadabburihi a cikin tintintinin shi da kokkoma wanda yake cikin ma'anonin alqur'ani yasiru yaqivan to zai zama kullum a farke yake fi tafkirihi a wajen tunaninsa wa ta'birihi da kuma yadda zai fassara ma'anonin Alƙur'ani a tabir kenan a tabir na da ma'anoni guda biyu akwai at da ma'anar al-izhar izharul lafzi ana ce masa ta'biri sannan kuma izharun ma'ana ana ce masa ta'biri eh, shi yasa ake cewa fassarar mafarki ne ta'birur ru'uya? Eh, shi ne ce ce ne in kuntum lirru'ya ta'buru in kuntum ana cewa abara ana cewa bara. to shine wannan wa fi wa amalihi sannan a cikin maganarsa da aikinsa wa fi salatihi al-fardiyyati nan a sallarsa in zai yi shi kaɗai zai rika tintintini game da ayoyin alqur'ani sannan wal ammati nan kuma cikin sallarsa da yake yi ta da mutane gabaki ta shi yasa wani zubin sai ka ga kana sauraron limamin da ya iya karatun alkur'ani kawai sai ka ji kuka zai zo ma ko kuma ya zo ma ba za ka iya mallaka zuciyarka ba Wafi fi tilawatihi li kitabi rabbih haka nan ma idan ya kasance ya kebe yana karatun alkur'ani littafin ubangijinsa fa huwa yudhi'u sadruhu bi nuri fikrati sai ya zama kirjinsa yana hattaka binuril fikirati da hasken tunanin alkur'ani mai girma sannan wa kalbuhu bi wazi'il ibrati sannan zuciyarsa ta rika rayuwa wazi'il ibrati da abin da yake komawa na kula da wa'azantuwa da ɗaukar izina da kallon ya abu ya faru yanzu misali in mutum ne mulki ne ya ɗauki karatun alkur'ani yana yi ya dauki alkur'ani yana karantawa sai ya ji ana karanta ya karanta kistar fir'aunu da shi da zagagensa su hamanu to kaga bai kamata ya gama karanta wannan abin ba bai dau izina ba cewa duk iyakan mulkinka zai yi wuya kai irin na fir'aunu zai yi wuya ita dai misiru tunki ne ƙasar masar ƙasa ce wadda take da tsohon tarihi su a wasu tunanin misirawa suna ganin misira tun da Allah ya halici duniyar nan tana haka suke gani suna ganin ba garin da ya girmi mata so daga tsohon gari ne tsohuwar ƙasa ce wadda aka yi mulki a cikinta kuma mulkin gaske amma ya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da waɗannan masu mulkin da ba su bi tsarinsa ba da ba su kula da bayinsa ba da ba su tausaya wa bayinsa ba ya sakamakon su ya zama kaga mai mulki idan ya karanta waɗannan kis ya karanta wannan ɓangaren ya kamata ya tadabburi a kai idan mai dukiya ya karanta ƙisar ƙarunu shi ma haka zai ga zai yi wuya a ce an yi wani mai dukiyar da ya kai ƙarunu zai yi wuya inna mafatihahu fa latanu bil usbati ulil quwwati malaman tafsiri masu bin diddiki irin waɗanda sai sun bayyana komai ko da dan misali dai suka ce alal aqalla mutum tamanin majiya karfi su ne za su haɗu sannan su iya ɗaukar mabuɗai na taskokin kawo mutum tamanin, ba kuma irin ba haka ɗinnan nan wannan zamanin da duk ba ƙarfi muke da shi ba nasu na can mutum tamanin su ne za su haɗin an tara mabuɗai na taskokin ƙarunu sannan za su iya cicci su su ɗauka mabuɗai fa wannan kin kaza ne wannan kin su tuɗin shi da ke unguwa kaza wancan su sai a tattara kiyakiya mabuɗan duk a tattara su a waje guda sai a ce mutum tamanin su zo su kama kama sannan su ɗaga mutum tamanin mutum nawa suke iya daga mota irin mota dai haka irin karama karaman nan da mutane suke shiga wadda bature yi ta don mutum hudu yan garin su shiga hmm? mutum nawa kake gidan za su iya daga ta ka duniya ce shida ko takwas mota to sai ka je kai ta tadabburi kai ma anan tunda tadabburi muke in malami ne kai ka karanta ƙissa ƙissa wanda suke ce mishi bul'am ibnu ba'ura ba ƙur'ani ya sa masa wannan sunan ba cikin isra'iliya ta yake watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha to kai kuma sai kai tadabburi game da wannan malami ne amma shaytan Allah ya bashi ilimi Allah cewa allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawi to haka za ka yi tabi kai tabi domin ka fita da mai ibra sannan wa ya ja'alu lisanahu a aqlihi sannan kuma mutum ya sanya harshen sa a bayan hankalin shi ba a gaba ba ku ji wannan magana ana san musulmi hankalin sa ya zama a bayan hankalin shi yake harshen sa ya zama a bayan hankalin shi wato sai hankalin ya haska sai ce to faɗa sannan sai in sai ya faɗi amma wanda ya sanya harshensa a gaban hankalin shi sai ya faɗa daga baya kuma sai zo ya faɗi ruwa ko ba haka bane to wannan harshen ke shi sa sayyidina abubakar radiyallahu anhu sai ya fito da harshen sa haka sai ya kama sai ya rike shi sai ya ce hadha alladhi awqa'ana fil mahaliki yace wannan shine yake jefa mu cikin halaka kuma manzon sun ya ce wa mu'az ibn jabal faqih yace masa kuffa alayka hada yace wannan ka kiyaye shi shine haka fala yalfadhu lafadaka illa ba'da an yazinaha bi mizan al'aql ba zai fitar da wani lafazi ya furta shi ba sai ya auna wannan lafazin da mizan al'aql da ma'aunin hankali كم في المقادر من كثير لسانه قالت تخاف لقاءه الشجعان شيني ولا ما تشيجيني ما تشيجيني عليك جراحات اللسان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان شدد شي وندهر da يجيب to gyambo yake zama sannan idan harshen mutum ya ji masa ciwo to da wuya ga fatar mutum ciwon ya haɗe ya warki da wuya harshe da yawan mutane harshen su keke su ga halaka Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye musu ya kiyaye su amma sai harshen su ya ci Sai ɗaya daga cikin magabata yana cewa akwai mutane da yawa in dai ta sallah ne da azumi da zakka da tsara dokokin Allah to su ne ‘yan aljanna farko amma allazi ya haba su hu ma’anin jannati alfi na toho abinda zai hana su su shiga aljanna harshensu ya ci mutuncin wane ya ci mutuncin wane ya zagi wane hmm? ya faɗi kaza shi ce to alƙur'ani yana sa harshen mutum ya zama a bayan hankalin shi yake ba harshen sai ya zama a gaban hankalin shi ba zai zama harshensa na hangen abin da hankalinsa ya hango sannan sai ce to ya kamata in faɗa shi sa ba koyaushe ake magana ba ƙwarai da gaske ba koyaushe ake magana ba sannan duk mutumin da ya ce kowace kowane mawukici kowane wuri shi yana da abin faɗa to wannan shi ne mahaukaci yasa daga cin abin da mai karantarwa zai sa kanshi a rigima ne duk matsalar da ta zo ce sai ya tattauna a kanta wannan tana cikin mafi girman rigima da mutum zai shiga ya ce duk abin da ya faru shi yana da cewa a kai sai ka zama ɗan rigima kuwa akwai abin da za ka yi shiru ruha a gama maka a ji bakinka duk wanda zai ce ga manufarka shi ya je faɗa kai dai ba a ji ka faɗi ba in kuma zai yi magana to ya kamata sai ya yi nazari a kanta da yawa na wazini sababbin matsaloli ne matsala sabuwa magabata suna jin tsoron yin magana a kanta nazila shi yasa sai da suka samar da wasu ƙa'idoji na tinƙihul mana'i da takhrijul manaqi sannan sai ta tahqiqul manaqi daga nan sai ko abin da suke cewa at-sabab wa taqsim in sabuwar matsala ta sai sun mata wannan wasu ma'aunai ne in ta tsallake kaza sannan ta hau kaza sannan ta hau kaza to daga nan sai su faɗi abin da suke ganin Allah ya fahimtar da su daidai gwargwado a game da wannan matsala kuma suna gamawa in suka gama su ce wallahu a'lam tawazu lillah duk fadin sun gama malami zai yi magana akan mas'ala ya awa biyu yana magana kanta in ya gama sai ce wallahu a'lam Allah ya sa mu zama kamar su wa innal mutadabbira lil qur'anil karim lalle wanda yake tintintin yake kokkoma ma'anonin alqur'ani fi qalbi hajatun masatu a cikin zuciyarsa akwai wata bukata wacce take mai tsanani wa faqatun mutawaqqidatun sannan yana da wata bukata dai mutawaqqidatun wacce take ruruwa li ghayatil la duha illa fil qur'anil azim zuwa ga wata matuƙar da ba zai iya samun wannan buƙatar tasa ta biyu ba in ba a cin alƙur'ani ba in abu ya zo ka zama kana neman sa a cikin alƙur'ani mai girma to ba za ka iya samun wannan a ko'ina ba in ba a cikin alƙur'anin ba kai ta ne? fa huwa yaqra'u alqur'ana alkarima bi qasdin wa ghayati zai zama yana karatun alƙur'ani bi qasdin da manufa wa ghayati kuma yana da inda yake sanya kai la ya ƙarru lahu ƙararun ba wata natsuwar da zai sama wala ya haɗa lahu banun zuciyar shi ba za ta natsu ba hatta ya zufara biha haske ya rabauta da wannan buƙatar tasa da yake nema a cin alƙur'ani wala ajaba ba mamaki an yaji da alƙalbu rahata hufi ta dabburin ƙur'an a ce zuciya ta samu hutunta a cikin tintintini da kukkumawa cikin ma'anonin alƙur'ani Wa fahimi alfazihi da kuma matsawa kai wajen fahimtar lafizan alƙur'ani sai ce ta ta kalluf kenan ka matsawa kanka sai ka fahimta wa maƙafidi ayatihi da kuma manufofin ayoyin alƙur'ani shi yasa gwargwadon yinka da haka gwagwadon yadda za ka riƙa fitar da gwalagwalan ma'anoni a cikin alƙur'ani mai girma na'am eh inna ajra tilawati alqur'ani alazim lallai ladan karatun alqur'ani kama jaa fil hadisin nabawiyyi nabawi ash-sharifi kamar yadda yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja an ibn mas'ud an sallallahu alaihi wasallam daga abdullahi dan mas'udu radiyallahu anhu daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace man a harfan fi min kitabillah duk mutumin da ya karanta harafi ɗaya daga cikin alkur'ani littafin Allah falahu bihi hasanatu to za a rubuta masa lada bi bi kace ka ɗaura sino bi yanzu kana da lada biyu ni mutum yana da uku wal hasanatu bi ashri amsalha sannan shi lada ɗaya da za a ba mutum to za a ka masa shi goma ne lada goma sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce la aqulu alif lam mim harfu ba ina nufin al-huruf al-muqatta'a ba al-huruf al-muqatta'a sune waɗannan harfan da Allah ta'ala ya zaɓa ya buɗe alƙur'ani da wasu surori da su hmm. ba su ba ba su ake nufi su ne harfa ba in ka ce alif lamin ba harfi ɗaya ka karanta ba walakin alifun harfun sai dai za a ware alif harfi ɗaya ne walamun harfun sannan lam harfi wa mimun harfin sannan lafazin mimun shi ma harafi ne sau da mutumin da ya karanta alif lamim yana da lada talatin don Allah da a kan tsinka kake gani kana jin alal ir ir za ka yi wasa da wannan wannan fana nuna maka cewa duk lokacin da kake karatun alkur'ani to ba za ka daina jin alat ba wani ma malami ne ban dariya na ji shi na kalle shi a tv ya ce ya ce alas ɗin babban kuɗi wai ƙarar shi daban ne a waya haka ya ce shi ne ya ce wai ba alas ma ake ce mushi ba alala to yanzu wannan goma goma goma goma haka za su yi za a dunkule maka kawai sai dai ka ji ya faɗo wani hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin kitabu Fadail al-Qur'an babu ma jaa fi man qara'a harfan min al-Qur'ani ma lahu min al-ajr sannan Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin littafin sa At-Tarikh al-Kabir sannan al-Imam Ibn Abi Shayba ya fitar da shi a cikin al-Musannaf sannan al-Imam al-Baihaqi ya rawaito shi a cikin al-Musannaf li Sha'b al-Iman sannan al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani a cikin Hayyatul Awliya wa Tabaqati al-Asfiya walakin na ajira ta'ammulihi to ya ka mana wannan yana ƙoƙarin cewa fallalar tadabbur ce tabbas kai ta karatun alkur'ani kana kaucewa ba tare da kayi tintintini game da ma'anonin ba akwai lada sai dai ka sani lakin na ajira ta'ammuli sai dai ladan da ke cikin kula da ma'anonin alkur'ani Wata dabburihi da kuma ladan kwakkomawa cikin ma'anonin a azamunin min lawati. wallahi ya fi girma fiye da ladan karatun Alkur'ani kawai wa hadha ma fahimahu sahabatu ridwanullahi alaihim wannan shine abin da sahabbai suka fahimta shi suka fahimta shi yasa sai kaji an ce ɗayan su yayi kaza bai gama karatun bakara ba kana jin kafi su kwakwalwa ne kai da kake son ka haddace alkur'ani a shekara ɗaya ko ka kai ɗanka almai hadda shekara ɗaya ko ba shi bane abin da ake yayi yanzu duk wanda ya ji an ce ana karatun ƙur'ani shekara ɗaya za a haddace sai ya ce can zai kai ɗan shi to sahabbai shekara talatin da uku suke suna hadda alkur'ani ranar da Allah ya fara yau manzo Allah ta sama wahayi to a rana akwai sahabban da suke tare da shi ai a wannan lokaci akwai wanda suka yi imani da shi ya fi ci gaba da karatun alkur'ani alal akalli ka ce na na khadija radiyallahu anha su sayyidina abubakar su sayyidina ali su bilal farko farkon waɗanda suka fara musulunta tun a farko tun kafin manzo sama ya shiga darul aqab ibn abdul aqab gabaki ɗayan su su 40 ne su 40 to waɗannan da su aka fara hadda aka fara saukar da alqur'ani kuma wasun su Allah ya basu har manzon sama ya koma ga Allah ranar da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum shekara 23 wasun su kuma ba su samu damar haddace shi ba sai bayan manzon sama ya rasu amma mu da yake zamanin mu na kwamfuta ne da intanet da sauri mun fi kowa sauri to shi ne kawai muke so gabaki ɗaya shi ke kenan a ce ai ai har da shekara ɗaya ai a gama ai ka san ina mai ina mishi tsari ne ina da plans game da shi da ka ya haddace qur'ani ina so ya taimaka mishi ya fahimtar medicine kai asara ka wulakanta littafin Allah medicine ɗin banza ya zaka kai kamanta alqur'ani ce wai manufar hadda alqur'ani wai ka danka ya medicine me medicine ana magana samun aljanna kana maganar medicine ba daidai ba ne in waɗannan tunane-tunanen da mutane shaidan yake ta kawo musu yake ta kawo musu kuma wannan abubuwan shi yasa ake ta yaudara ke ta yaudara har ba a yi ba a zo a ce an yi da hannun duk muna gani a zo a haɗa yara ba su haddace alƙur'ani ba a ce sun haddace a yi birin birin birin da a ce a yi san gama shi ke na a ce an yaye don Allah mu gyara waɗannan abubuwan duk inda muke kuma wannan matsala ta zama matsala ce fa ta duniya mu yi wa alƙur'ani hidima ta gaske sai mu samu darajar da sahabbai suka samu wani ɓan mu samu wani bangare daga cikin ta wallahi sai Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka mu gyara waɗannan abubuwa mu yi wa alƙur'ani ruku da gaske kada hadisan da suke bayani masu ban tsoro a game da makarantar ƙur'ani na ƙarshen zamani ya zama mu ake nufi ni dai tsakanina da Allah idan ina karanta hadisan da manzo Allah sama yake bayani akan hadda ta ƙarshen zamani wala shi ke ta tsoro shi anya ba mu bane Allah ya sa ba mu bane Allah ka sa ba mu bane Allah ka sa ba mu bane ko ba ta ya faru tunda manzo sama ya faɗa yana cin alamomin tashin alkiyama akwai hadisin na mu'azu na jabal mai tsawo da alimamu abu dawud ya ruwaito shi in ka karanta shi sai yi kuka manzo sama ya ce kowa sai ya karanta alkur'ani kowa zai iya ce mace za ta haddace namiji ya haddace yaro ya haddace ɗa ya haddace bawa ya haddace hadisi ne sahihi ya ce mutum zai zo ya ta karatu sai ya ce ni na gaba a damu da ni ba ba a yayi na har yanzu ba a yi kaset ɗina ba shi ne misali ai ba a sa karatuna a rediyo ai ba a sa karatuna a tv ba a yawo da karatuna mutane ba sa yanko karatuna su sa a matsayin kile to ba zan kirkiro musu abu kaza sai kirkiro musu abin da Allah zai saukar ba sai jin sai na yi wannan sannan za za su dawo su yayi na a kiyaye shi sai ya dawo ya sake cewa ai bari ya sake kirkiro wani abu shi kenan sai ya halaka ya halakar da mutane kun ga muna cikin muna cikin yanayi don Allah a rika hada karatun alkur'ani da da tun a safiyar abin da hantsin musulunci karni na hudu al-imam ya rubuta littafin sa bulaliya akhlaq hamalatil qur'an ko akhlaqu ahli alquran wannan littafin bulaliya ce bulaliya sosai al-imam al ya rasu shekara ta 360 ya daga wannan bulala ya kowa da alaramma da goni da gangaran da koloma da titibiri dukkaninmu gabaki daya ba wanda wannan bulala bata hau kansa ba ko kai namiji ne ko kai mace so ka wannan littafi yana da tasiri sosai makaranta alkur'ani sau da karanta shi Allah ya sa mu zama cikin ahlul qur'an Allah ya ba mu ikon gyarawa to shine sai ya ce wa hadha ma fahimahu as-sahabatu ridwanullahi alaihim wannan shine abin da sahabban manza Allah sama suka fahimta wa hum ruwatu ahadisi fadli tilawati kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su suka ruwaito mana hadisan da suke bayani akan falalar karatun alkur'ani faƙaddamu ajirar tadabbur alama dunahu sai suka gabatar da ladan tadabburin alƙur'ani a kan duk abin da bai kai shi ba wa huwa ajirar tilawati nazaran auhibba ladan da bai kai ladan tadabburi ba shine ladan kawai ka karanta alƙur'ani na ka riƙa kalla wa hibzan ko kuma kana taƙararsa da ka ladan wannan bai kai ladan ka zo ka ɗauki ƙulhuwallahu a kai ta ta ba ko da kake jin ana faɗin shekul islam taimiyya ya yi sauka tamanin a gidan yayi to abin da ya faɗa da kansa shine karatun tadabburi ana faɗi shekul islam taimiyya a ɗaure shi da aka yi na ƙarshe bai fito ba daga nan sai dai gawarsa aka fito da ita ya yi sauka tamanin da wani abu yana kan na ƙarshen ne Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa to daga cikin abin da yake faɗa yana cewa ya laita ni utitul qur'ana umri shi ina ma dai a ce tsawon rayuwata tadabburin alqur'ani ne ta yi shi yasa shekul islam tumiya bayi da tafsiri sai dai idan ka ga ya ɗau wata aya yi ta, to da wuya ka gabatar da tafsirin wani akan nashi amma complete tafsir to ba shi da shi daga baya ne aka hahada aka tattaro aka tattaro can ne tafsirin aya kaza can tafsirin aya kaza can tafsirin sura kaza shine sai aka haɗe sai aka samar da tafsirai ba ma tafsiri ɗaya ba aka ce tafsirin Sheikhul islami ibn taimiyya ta rahimahullah amma shi akan kansa bai zo ya rubuta tafsiri ba Allah bai bashi wannan iko to yana da tafsirin falaki da nasi zai ke kusan mujalladi ɗaya a cikin majmu'ul fatawa yana tafsirin kulhuwa ita kadai kulhuwa Allahu ahad tadabburi ke zai rika fito maka da ma'anoni da suke ciki to Allah ya ba mu ikon kwaikwaya bari mu tsaya kusan tsaya mu karanta wannan fakar ba ta da wani wa qad waffaqani Allah ta'ala an atanawala bahth at-tibyan fi tadabbur al-Qur'an hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya bani iko amma mun fahimci bayanin da muka yi a baya ya datar da ni an atanawala bahsa tibiyan fi tadabbur alquran da in tattaro wani bincike da ake ce masa a tibyan fi tadabbur alquran A tibyan bayyanawa ko fayyatau fi tadabbur alquran a cikin tintintini da kokkoma ma'anonin alqurani li ahammiyatihi fi fahmi an-nass saboda mahimmancin tadabburi a wajen fahimtar nassin alkur'ani iz inna tadabbur alqur'ani domin cincincini game da karatun a cikin alqur'ani dariqatun raqiyatun lil wa'azi wallahi wata hanya ce da mutum zai bi ta ɗaukaka matsayinsa lil wa'azi ya wa'azantu wa tazkiri kuma ya tunatar wa taujihi kuma ya nusantar da mutane da ya kamata su to shine zai faɗa mana khutba kuttatul amal ɗinsa tsarin da ya bi ga abin da zai yi magana kansa ko ga abin da za su yi magana a kai sha Allah za mu tsaya a nan sai Allah kai mu darasi na gaba sai mu ɗora da izininsa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga yin abu ba dan shi ba Allah ya cire rabon shi dan a cikin zukatanmu da ayyukanmu Allah maɗaukakin sarki ya sa muna yi dan shi kuma ya ba mu dacewa da abin da yake so kuma ya yarda da shi Allah ya cire mana san abin da baya so daga zukatanmu duk abin da Allah baya so Allah ya cire mana daga zuciyarmu sannan Allah ya sa mana san abin da yake so Allah ya albarka a cikin rayuwarmu gabaki daya waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiyar Allah ya kare su da lafiya kuma su ci gajiyar lafiyar Allah subhanahu wata'ala ya ji kan magabatanmu ya yafe musu da malamanmu da iyayenmu da kakanninmu duka gabaki daya صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك